Gracias. que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 وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci bakin masallacin matasa da ke wannan unguwa wato unguwar rijiyar yayaye da ke nan cikin garin argungu ba don komai ba sai domin halarta wa'azi na sati na goron sallah wanda wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen argungu lokar gamman ta tsaya a wannan wuri alhamdulillah wannan wa'azi ya samu halartar manya-manyan malamanmu da limamanmu na juma'a da shugabanninmu duka muna tare da su a wannan wuri manyan alarammominmu da shugabanninmu na agaji musamman mai gidanmu shugabanmu malaminmu fadilatul daftar sheikh imam suleiman bawa argungu muna tare da shi a wannan farfajiya akwai darakta na da'awa malam imam muhammad nasir sani argungu muna tare da shi a wannan wurin akwai malam kamal muhammad pro na wannan kungiya na majalisar malamai muna tare da shi a wannan wuri mai girma sarkin makera na uban doman gwandu dr abubakar kuma adaran ma abubakar gwandu muna tare da shi a wannan wuri akwai ɗaya daga cikin limamanmu na juma'a na limami na biyu na masallacin juma'a na coe argungu malam tukur abdulsalam muna tare da shi a wannan wurin akwai ɗaya daga cikin matasan masu wa'azinmu wato a shi ne mala abbas muhammad fana wace mala abbas ibrahim fana mataimaki na musamman na daraktan ilimi da ilmantarwa muna tare da shi a wannan wuri akwai manya-manyan alaran muminmu da suka gabatar da karatu da wayanda muke tare da su a wannan wurin hafizu kitabillahi alaramma yahya abubakar argungu na ganshi tun da wuri da zai gabatar da karatu Allah ya kara mu rayuwa albarka gashi yanzu nan shi ma yanzu an gabatar da shi idan mun koma a gehen agaji shugaban agaji na argungu lokar gamman muna tare da shi a wannan wurin malam muhammad jamil muna tare da shi a wannan wurin akwai wato mataimaki na musamman na bayar da ladabtarwa mai girma wato Eh, to eh, sarauta da ya mai girma bar dai ola shi ma muna tare da shi a wannan wuri sauran malamanmu da sun laɓe ba na ganin su limamai da sauransu ina karanta mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya ba na zo wannan wurin don yi karatu ba na zo ne na saurari karatu amma kuma dokta ya ce lalle sai na yi karatu to abinda nake roƙo Allah ce mana jagora abinda nake so na tunatar da mu wato shine hanyoyi da suke taimakawa wajen samun saukar albarka a cikin gidajenmu kowane mutum abin da yake so a rayuwarsa yana fatan Allah ya rayuwa ta albarka sannan yana fatan Allah ya azurta ‘ya'yansa su masu yi albarka mutum na fatan Allah ya azurta gidansa da albarkoki su sauka a cikin wannan gidan malamai suka ce abin da ake ce ma albarka wato shi ne alkhairat wato alkhairori natsuwa da kwanciyar hankali samun zaman lafiya samun natsuwa a cikin gida to duk in ka gaira haka albarka ta sauka a duk lokacin da ga gida ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali kullum mai gida da shi da uwar gida har da fati na siyasa kowa sai dai yayi nan shi ya ce sai abga ita kuma sai da ce sai gnpp to da kaga haka na an fara samun matsala domin ba haka ake so ba so aka a haɗu su zama abu guda in ya maɗaurin ki daya haka nan mai gida zai so a ce da shi da iyalansa su ma su haɗe su zama abu guda to duka irin wannan yana daga cikin alamomi na saukar albarka a cikin gida malamai suka ce daga cikin manyan abubuwan da ke ja samun albarka a gida albarka ta sauka a cikin gida kaga kullum mai gida Allah ya ruwa mai gidan a asiri da wahala ga suna rikici da shi da dawa ko masara da wahala ga ana rikici na harkar ne kullum Allah ya ka albarka da alkhairi kuma na halar malamai suka ce babban abin da zai jawo na a cikin gida shi ne jin tsoron Allah idan aka dace mai gida yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yana kwatanta biyar Allah iyali ne suna kwatanta biyar Allah mai gida ya yi tsayin daka ya ga cewa duk wanda a gidan lalle lalle sai ya ji Allah subhanahu ta’ala. ya bi dokan Allah duk mai gidan da ya irin wannan tsaye a cikin gidansa ya haɗu da uwar gida ko ya haɗu da iyalinsa su ma suka taya shi irin wannan aikin suka jazurci a cikin gidan suka sa tsoron Allah gaba to wannan gidan alkhairi da albarka za su sauka a cikin wannan gidan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa "An na ahlal qura amanu walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin min as-samaa hmm. walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wato wani ya ji daɗin karatu sai dauko sai coca cola sai ce a kama aran ma aram Allah ya saka da alkhairi Allah ya ce walau anna ahlal qura ba wai mutanen wani gida ba guda daya ba gida ba kwaya daya Allah ya ce walau anna ahlal qura da mutanen wata alƙarya kamar alƙaryar argungu da mutanen wata alƙarya kawar irin babban gari Allah ya ce da za a ce amanu su imani su saka imani da Allah Su subhanahu wata'ala gaba wata gau su ji tsoron Allah su yi min Allah subhanahu wata'ala biyayya su umarci iyalansu su yi ma Allah biyayya Allah ce lafatana alaihim wallahi mun yi musu alkawari lafatana alaihim barakatin min as-sama'i wal ard Allah ya ce wallahi billahi sai mun bude musu hanyoyin samun albarka ta sama da ta ƙasa kaga kawai alkhairi yana dararuwa daram dararam dadam dim wallahi malam kawai sai ka ji alheri da ta shigowa me ke jaya wannan wallahi jin tsoron Allah mu shaida ne wallahi da kuna ahadu suna ku mu Allah godiya duk wanda ya ganku ga kunan shekaru ba yawa in ka ga sa'anninku a shekaru sa'anninku a boko wallahi duka Allah ya ɗauka darajar ku sama ga tasu me yasa wallahi kwatanta biyayya ne ga Allah kwatantawa ne ana kwatanta biyar Allah ana kwatantawa wallahi duk mutumin da zai yi wannan ya saka Allah gaba yana kwatanta jin tsoro ne to Allah alkawari ne ya ɗauka. Allah ce wallahi sai ya bude mishi hanyoyin albarka hanyoyin alkhairi hanyoyin zaman lafiya hanyoyin samun kwanciyar hankali ta sama da ta kasa sai Allah ya bude mu Allah ka ƙara malalo mana alkhairi da albarka Allah ka azurta mu da jin tsoronka ka ba mu ikon biyayya zuwa gare ka Allah mu bayanka ne masu sabo in ma akwai laihin da muke yi Allah ka yaye mana kurakuran mu Allah ka azama akan hanyar kwarai. saboda haka da wannan nake ƙara kira ga ‘yan uwa baki ɗaya magidanta su ji tsoron Allah su gyara alaƙa su da mahalicinsu. Fattakun lahafi buyutukum ku ji tsoron Allah a cikin gidajenku, fi auladukum ku ji tsoron Allah a cikin tafiyar da tarbiyyar ‘ya'yanku, fi amwalikum ku ji tsoron Allah a cikin dukiyoyinku. tanazzala alaikum barakatin albarkoki da alkhairori za su sauko muku daga gurin Allah da kuke sarki malaman suka ce abu na biyu shine imaratul buyuti bil qur'an imaratul buyuti bil qur'an rayar da gidaje da karatu alqur'ani kamar yaya yawan tilawar ƙur'ani a cikin gida ka dinga karatu a ƙur'ani a cikin gidanka ka dinga umurta iyalanka su yawaita karatun ƙur'ani ɗayanka su karanta alƙur'ani yaren gidanka hadimanka da duk wani wanda yake gidanka ya dinga karanta alkur'ani in ma ya ce ka dinga yi musu wani alkhairi ka dinga encouraging zaburar da duk wanda ka shigo gida ka tare da shi yana karatu alkur'ani ka sa hannu ka ɗauko loli wannan lolin malam wallahi wannan lolin babba ne ai eh lollipop babban nan malam wallahi malam in ka isko duk wanda ha karatun qur'ani ka mika masa daya ka hada mai da yawa wazo biya gobe ba sai ka ce karatu ba Allah ya Allah ya kara mu wani da cije albarka abinda yake yayansa duk wanda ha qur'ani sai ya sayo masa madara fik milik, sannan ya hada ma da maltina sai ce ga sunan ka sha dadin ka ta ce yaro sha daɗi haka kan daga sha daɗi wani lokaci wannan da cije ya kayo ƙunshi na nama duk wanda ka yawan karatun gur'ani a gidan sai ce maka gashi sakamako ne na abin da kake mu tashi tsaye tsayin daka mu yi wa 'ya'yanmu tsari mai kyau ta yadda za su dinga karanta alƙur'ani alal aƙalla a cikin wata so ɗaya suna karanta alkur'ani cikin gidan loko loko kowa ya dinga yi wallahi mala in mutu ya samu wannan yayi arziki albarka da alkhairi ba sa yanke ma gidan nan yawan karatun qur'ani kai kana yi iyalinka tana yi eh hadimanka na yi duk wanda a gidan yana yi to irin wannan malamai sun ce yana daga cikin abin da ke sa alkhairi mai yawa ya sauka a cikin gidan nan kada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala zace kana manzo Allah ya ce innal baita allazi yuqra'u fihi alquran duk gidan da ake karanta alqur'ani a cikin sa yuksaru khairuhu alkhairin gidan nan na yawaita in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk gidan da innal baita allazi yuqra'u fihi alquran gidan da ake yawaita karatu alqur'ani a cikin wannan gidan manzo Allah ce shi kuma wannan gidan alkhairin gidan nan na yawaita albarka a gidan nan tana yawaita da haka ij'alu alubiyutukun ku sanya gidajenku su zama wuraren haskakawa da alkur'ani la aluha ƙubura. kada kuma da gidajenku kawo makabarta khaliyatan min la su zama da sun yofinta daga zikirin Allah karku ku yadda ku yi wannan ina fatar mata Allah muku albarka ya eh, hada mazan amma mata na gogari yanzu malam wata na nan tsaf ta shirya ta ce ma yarta to jiya shekaran jiya nan muke daga da ke to yanzu dai alhamdulillah ga ita ke ji ana faɗi yaro ya je makaranta ya sauke to sai a sa mai hanyar da zai biya ya sauka ta biyu kuma yi masa alkawari in ka gama sauka ta biyu akwai alkhairin da za a yi maka in ka gama ka yi ta uku in ka gama ka yi ta hudu sai a dawo to duk wata ana so kai sauka daya sannan kuma bai hana ana nan ana har da ƙur'ani ita kuma tana na ana ta yi ana na ana muraja'a kuma ana na ana tilawa da wannan sai a ga ƙur'ani yawa mutum laushi ya zaunu kamar ya haddace shi Allah ki azurta mu da wannan abu na uku malamai suka ce zikirullahi fil buyut zikirin Allah a cikin gidaje karatun Qur'ani zikiri ne amma akwai wanda Allah bai ba shi dama ya iya karatun Qur'ani ba amma yana iya tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tasbihi zikiri ne yana iya la ilaha illallah la ilaha illallah zikiri ne yana iya astaghfirullah astaghfirullah zikiri ne yana salati ibrahimiyya zikiri ne duk wani abu da ya ce zikiri kana yi to irin wannan shi da Allah ce ala bi zikirillahi taɗuma innul qulub ku saurara da zikirin Allah ne zukata suke natsuwa suke samun alkhairi da albarka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh